Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyi masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato karfe biyar da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida. dubu da sittin 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti 20 zuwa takwas da minti 20 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11,870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma ga Mushtaba Adam dauke da labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban kasa dan ya ce burin makiyan kasar shine sanya yanke kauna a zukatan al'umma ana ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnoni da kuma na 'yan majalisun jihohi da aka yi a fadin najeriya an yi ganawa tsakanin shugabannin kungiyoyin gwagwarmar hezbollah ta labanan da jihadul islami ta falasɗinu to yanzu sai a zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasa iran ya ce burin makiya shine sanya yanke ƙauna a cikin zukatan al'ummar ƙasar shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya yaba da nasarorin da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu da kuma yunkurin ci gaba na tsawon shekaru da yawa yana mai cewa makiya na neman son yanke kauna ne a tsakanin al'umma da mayar da karfin kasar zuwa wani rauni shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana haka ne dai a wani bikin kaddamar da wasu sabbin hanyoyi na jiragen kasa na birane a tehran babban birnin kasar a jiya asabar shugaba raisi ya ce makiya suna neman sanya yanke kauna da rashin godiya da rashin taimako a tsakanin al'umma amma mu al'ummar irin mun yi ima da cewa duk abin da muka sanya a gaba za mu iya yi da yarda allah a ƙarƙashin haɗin gwiwar da ke tsakanin gwamnatin iran da al'ummar ƙasar shugaban ya ce an gudanar da ayyuka da dama a ƙasar kana kuma ana ci gaba da gudanar da wasu manyan ayyuka waɗanda za a cin masu ta hanyar ƙoƙari da jajircewar matasan ƙasar a najeriya ana ci gaba da dakon sanar da sakamakon zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da aka gudanar a jiya asabar tun jiya asabar ɗin ne dai aka fara fitar da sakamako wanda ba na gwamnati ba daga cibiyoyin da aka kaɗa ƙuri'a ɗin hukumar zaben ƙasar, inec dai take da haƙƙin sanar da sakamakon zaɓe a gwamnatance bayan kammala ƙidar za a sanar da sakamakon ne kamar yadda hukumar zaben ta saba yin sannan kuma za ta saurari ƙorafe-ƙorafe dangane da keta dokokin zaɓe ko kuma wasu abubuwa da ba su dace ba a lokacin da aka gudanar da zaben jihar kano da ke arewacin najeriya daga cikin jihohin da hankali ya fi kuma a kansu saboda yawan jama'ar jihar da kuma muhimmancinta a arewacin kasar an dai samu korafe-korafe a wasu mazaɓin da ke jihar ta kano na ƙoƙarin sace akwatunan zaɓe ko kuma ta da tarzoma to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ana ci gaba da yin tar da kona alkur'ani mai girma da ake zargin wasu sojojin ƙasar ukraine da aikatawa ƙungiyar harkat nujaba ta iraki ta yi allawadin da kona alkur'ani mai tsarki da sojojin ukraine suka yi tare da yin kira ga gwamnatin iraki da ta ɗau mataki mai tsauri kan alaƙata da ukraine sakamakon keta hurumin littafin allah da sojojin ƙasa suka yi a cikin sanarwar da kungiyar ta fitar ta bayyana cewa al'ummar musulmi a faɗin duniya sun fusata matuƙa akan yadda sojojin ukraine suka keta hurumin alkur'ani mai tsarki wanda hakan ke nuni da ɗabi'arsu ta rashin sanin girma abubuwa masu tsarki da kuma girma masu sanarwar ta ce wannan hali na sojojin ƙasar ta ukraine ba komai ba ne illa nuna tsananin kyama ga addinin musulunci da kuma nuna matsayar zelensky da mukarrabansa amurka da yahudawan sahaniya ƙungiyar ta tabbatar da cewa shugaban ƙasar ta wato ukraine zelensky da mataimakinsa suna da alhakin musulman duniya kan mummunan ayyukan da sojojinsu suka aikata na keta alfarmar alkur'ani mai tsarki ƙungiyar ta yi kira ga ɗaukacin al'ummar musulman duniya da su tashi tsaye wajen sake duba alakarsu da matsayinsu da gwamnatin ukraine yadda za iya tunawa a jiya asabar daidai shugaban jamhuriyar chechnya ramaran kadrov ya fitar da sanarwar ware wasu makudan kudade ga duk wanda ya kamo sojojin da suka yi wannan aika-aika take ta hurumin alkur'ani mai tsarki an yi ganawa tsakanin shugabannin kungiyoyin gwagwarmaya na hezbollah ta labanan da jihadul islami ta falasino babban magatakardar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta labanan sai da hassan nasarallah ya gana da sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nakhala inda suka tattauna halin da ake ciki a wannan yanki ne macin asiya majiyar hezbollah ta labanan ta ambaci cewa yan ganawar an tattauna hanyoyin karfafa aiki tare domin kalubalanta haramtacciyar kasar isra'ila kamar kuma yadda dukkanin bangarorin biyu suka jinjinawa samarin falasinawa da suke tsayin daka wajen fuskantar sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mushtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi buɗe ne wato a yau za mu yi dubi ne a kan batun ganawa da aka shirya yi tsakanin shugabannin kasashen syria da kuma turkiya a kokarin da ake na warware sabanin da ke tsakanin waɗannan kasashen musamman ma dai rawar da turke ta taka a rikicin ƙasar syria sai dai wannan ganawar ba ta samu ba to ko mai dalili to shine abin da za mu kokarin kawo muku a cikin bangare biyu na wannan shiri sai a gyara zama domin a ji bangare na farko na shirin namu. an tsara cewa za a yi taron manema labaru na haɗin gwiwa a tsakanin ministocin harkokin waje na ƙasashe hudu da su ne rasha siriya iran da kuma turkiya a birnin moscow ranar hudu ga watan na nuwamba da ya shuɗe sai dai hakan bata tabbata ba a bisa da labarai suke fitowa an tsara cewa za a yi wannan taron manema labaru ne dai a yayin ziyarar da shugaban kasar syria bashar assad ya kai kasar rasha a wannan ranar sai dai bayan isa shugaban kasar ta syria zuwa babban birnin kasar ta rasha sai kuma labarai suka fito cewa an jingina wannan taron manema labaru din na haɗin gwiwa a tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashe hudu har illa masha allahu wannan sanarwar kuwa bata baiwa masu bibiyar matsayar gwamnatin siriya akan alakata turkiya mamaki ba bayan kwanaki biyu kuwa daga wancan ranar sai ma sanarwa ta fito cewa baki ɗaya ma an soke wannan ganawar ko taron manema labaru da aka ce za a yi tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen hudu damascus dai ta ayyana su sharuɗa ne da sai ankara ta cika su sannan za ta lamunta a yi ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu dama dai taron da aka soyi na manema labaru tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen hudu zai kasance ne a matsayin share fage na taron shugabannin kasashen damascus ɗin da ta aikewa da ankara saƙo akan sharuɗan nata ta hanyar kasashen iran da kuma rasha da suke kokarin ganin cewa waɗannan kasashe masu makwabtaka da juna sun sake dawowa da fahimtar juna da kuma fahimta matsalolin da suka faru a bayansu sannan kuma da warware su gwamnatin syria ba za ta baiwa urdugan damar da zai yi fariya da ita ba a siyasance a shekarar zaɓe a ƙasarsa kuma bayan abin da ya faru na girgizar ƙasa a turkiyan urdugan yana son samun wani abu da zai gabatarwa da masu kaɗa ƙuri'a da za su kalle shi a matsayin gwarzo a wannan karan urdugan yana jin tsoron yiwuwar cin ƙasa a zaɓe mai zuwa saboda ƙarfin da 'yan hamayar siyasa suke da shi da kuma dagar da suka ja domin fuskantarsa urdugan yana son samun nasara ne dai a kan siriya a cikin kyauta ba tare da ya kaddamar da wani lamuni ga gwamnatin damascus ba a kan lokacin da janye sojojinsa daga arewacin wannan kasa abinda siriyan take so ta gani shine odugar din ya rubuta alkawari a kan takarda cewa ƙasarsa za ta janye sojojinta daga arewacin syria ta mamaye sannan kuma za ta daina taimaka wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankunan idlib harab da kuma lazikiya kafin watsa labaru masu kusanci da gwamnatin turkiya suna magana a kan cewa an samu ci gaba a batun tattaunawa tsakanin ƙasar da kuma syria ba tare sun bijiro da ita siriyan take kallon lamarin ba daga cikin sharuɗan na syria. da kafin watsa labaran na turkiya ba su ambatawa da akwai fitar da jidawali na gajeren lokaci da sojojin mamayata za su fice daga arewacin wannan ƙasa tarukan da aka yi a baya a tsakanin jami'an tsaro na soja da kuma na leƙen asiri na ƙasashen biyu a birnin moscow sun ba da tunanin cewa komai yana tafiya daidai kuma suna a matsayin share fage ne da zai kai ga ganawar shugabannin kasashen guda biyu a hakikanin gaskiya taron da aka shirya yi na manema labaru tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen hudu yana a matsayin shine mataki na kusa da ƙarshe wanda idan da an cika sharuɗansa da ya kai ga ganawar shugabannin kasashen biyu wannan shine abin da urdugan ya so ganin ya faru wato lamura su yi ta tafiya taryan-taryan har a kai ga ganawa tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen hudu sannan a ƙarshe a yi ganawa tsakaninsa da shugaban ƙasar siriya bashar asad sai dai hakan bata samu ba saboda siriya tana da nata sharuɗan da urdugan ɗin ya cikawa domin taron bangarorin hudu yana nufin a zo da ƙwararru ne daga dukkanin bangarorin akan iyakoki na ƙasa da taswira ta soja da kuma ta farhula sannan a fayyace jadawali akan yadda ita turkiyan za ta fice daga hurumin ƙasar syria sannan kuma ta yi da tsoma mata baki a harkokin cikin gidanta sai dai ko kaɗan turkiya ba ta yi ishara da hakan ba lamarin da ya sa syria ta buƙaci a sake ɗaga lokaci da kwanaki hudu na wannan ganawa tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashe hudu domin a baiwa iran da rashi damar jan hankalin turkiya ta yi abin da ya dace sai da kuma turkiyan ba ta yi hakan ba saboda haka ne mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar syria aiman suzan ya sanar da cewa syria tana nazarin ta halarci taron na ɓangarori hudu ko a'a ya faɗa haka ne dai a ranar 15 ga watan nan na maris da aka tsayar da cewa za a yi wannan ganawa shi ko mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha mikhail bogdanov cewa ya ƙasarsa tana kan shirye-shiryen ganin cewa batutuwa sun tafi daidai kuma an yi wannan taro to saboda turkiya ba ta gabatar da lamuni a rubuce ba sai siriya ta sanar da cewa babu wata ganawa ma da za a yi a tsakanin bangarorin hudu balle ta kai ga ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu wannan shine abin da ya faru kuma shine abin da ya sa ganawa tsakanin bangarorin hudu ba ta yi ba balle ta kai ga ganawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu to masu za dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci amma a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare ba ke ɗamewan kwana da kuma na gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wasu wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. da yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo ta Iran gidan rediyo musulunci mai albarka barkan mu da safiya mai magana Usman Sani hautan almajire da ke karamar hukumar dakin tofa jihar Kano Najeriya muna godiya yan kiwa mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sakon gaisuwa ta farko ina gaida shugaba tafiya Hassan Barka sannan ina gaishe da babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida Hamza da shu'aibu id game da sannan ina gashe da almaja bun kure sannan ina gashe da na'ima musa jihar kebbi kimbin najeriya sannan ina gashe da isa mai saje da ke toro wato jihar bauchi sannan ina gashe da bala muhammad da ke kasar libya sannan ina gashe da samariya idris haruna hima da ke kasar libya sannan ina gashe da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan gida mai magana usman sani a almajirai kamar hukumar dakin tofa jihar kano ina muku fatan alkhairi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan ungola da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan gada yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba ba mu dama duk karshen mako na farko ina gada hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alheri da shi da abokan aikin shi ina gaida abokina alkasum da ke agadas ina mishi fatan alheri ina gaida mamman buniya yakubu awashe ina gada sabo sabiola mushe alamu mamman karimu ina gada shi usaini star kasuwar kwalliya. hamisu mai dan kuka ina mishi fatan alkhairi president na aji daidai da nazari mamallan abu da bakwai ina mishi fatan alkhairi ina gaida musha shayaba a unguwar kadamari ina gaida malam hamza a unguwar kadamari ina gaida mamman buniya ya kuba washe mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abu abdoki biya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah. A BOA Hausa sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai asina madaunin karamar hukumar Wurdi a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A zan fara da abokaina kamar su Kadori Diga ga Dan Fulani Wurji, Iliyasu Yakubu Digawa Itas dau, Iliyasu M Iliyasu Gulawa. Akwai Martala da Basika Gadama, Muawiya Musa Musawa, Lawan Sade Daura, akwai Shugaban. shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasiru shehu yunusari akwai aliko auta kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai shehu usman dan fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar irin su sunusi mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin mai. akwai halimatu sadiya akwai shugaban kungiyar rabi sanka ila hakimi akwai tsoho mai albarka akwai alkasin daga agadas a ƙarshe ina muku fatan alkasin alkhairi ina miƙa sa'un gaisuwa zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim Dan Fulani Yayari a jihar Bauchi. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wel zango duma ce sare jin maradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe da kai da kanka hassan barka akwai yakuma aski ba da raka akwai shi matattai akwai monji direban da aka sani da monji eh, soja mai daidaita akwai hussein star ga kwalliya da magara akwai ilyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agades akwai alkaisun baba ah, liman can agades akwai shitu tayar agades akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata zuwa ga ibrahim eh, dan bingira a mazaunin kasar kamaru alherin allah ya kama baba na isa eh, wanda yake can gambia dan jihar ta mazaunin kasar gambia suna na nafi baban nafisa dan wanda son bazanin wurin tare a kujen nigeria assalamu alaikum rahmatulahi ta'ala barakatuhu biyar jamhuriyar musulun musulunci ina muku fatan alkhairi da eh mun zo wannan hili na gaishe gaishen mako na wannan lokaci da mai tarin albarka dukkan waɗanda suke cikin wannan tarin gida ina ma kowa fatan alkhairi ina gaisar da kalla buta wanda yake a gadas a madadin kalla buta dukkan mutanen jihar agadas baki ɗaya ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi da shi da iyalansa da yan uwansa da dukkan abokan arzikinsa ina gaida kowa da kowa a madadin kalla buta ina gaida dahirin mangal wanda yake kano nigeria ah, ina gaida shugaba nunu mai dankalin turawa wanda yake a najeriya ina gaida abdulmini wanda yake da a najeriya zamfara ina gaida tsoho mai albarka ina gaida sanus maɗatte ina gaida duka 'yan da magaran baki ɗaya masu waɗanda a cikin wannan tafiya ta mai tarin albarka ina gaisar da su ina gaida malam rabilu sarki aiki na kwalar zaɓi sanka na ƙasa baki ɗaya ina gaisar da shi wanda yake jamhuriyar nijar jihar maradi kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasage jamhuriyar nijar nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya hazan salam salamu alaikum BOH Hausa barkanku da dare da fatan kuna lafiya. Na shigo filin gaishe-gaishe ne da farko zan yi gaishe-gaishe zuwa baki ɗayan ma'aikatan gidan rediyon nan da 'yan cikin gurukin na baki ɗaya. Ina gaida taso unguwar tudu, ina gaida sunusu maɗattai, akwai isu maɗattai, akwai gambo kesu ungwatudu ina gaida baki ɗayan yan ungwatudu baki ɗayan masu sauraron gidan rediyo nan ina gaishe da kowa da kowa suna na rabu mai shayi garin ungwatudu eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo ta yi barka mai magana hamisu mai rafin kashi goma na kungiyar masu kira da sauran radio da shan da magana to muna godiya da kuke ba mu damar tsoma albarkacin bakin mu wasu abubuwan da suke ce mana tuwa ƙwarya to da ke muna ƙarshen mako za mu gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki da farkon fari ina gaida bi mai kayan kwali wanda yake nan babban tasha ina gaida malam hamsa abdulkadir ina da suleiman dan minista ina gaida dozman takasi moto ina gaida rabi mai aski ina gaida sanushi na garin madattai ina gaida taso na ungo tudu ina gaida musa hadarin Asiba kashe mai sabko ina gaida sada sa'idu janga ina gaida yahaya sonital wanda yake mata mai ina gaida ibrahim mai gaskiya ta shaka da mata mai idan na je garin daura ina gaida iliya mishayi wanda yake garkin daura ina gaida eh, kadoro da ga dan fulani wadri idan na dawo nan kwalliya ina gaida usaini sutar kasuwar kwalliya ina gaida abdurrahman abdul kibiya wanda yake garin kadamari da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magaram da na afirka ga baki daya mai magana hamza mai kuka shugaba na kungiyar masu kira Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami tuwarak da magana da farko a gaida mana Idi Kore ana mai rami tuwarak a gaida mana Mamman Sani Umaru a gaida mana Rigirgiti da Agwa a gaida mana Lawal Amurkan a gaida mana Musa da masu kwansil a gaida mana DJ Alisto a gaida mana shugaba Raba mai aski a gaida mana sunan su madattai isu madattai a gaida mana Hawala Gurges mai magana Abdulmana mai rami tuwarak da magana ku tashi lahiya biyu Hausa. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salisu Man Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na tamanin inda za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun shiga cikin birnin tehran inda suka nufi wani bangare da ke kudancin birnin tehran inda kuma muhammad ya ga abubuwa da suka ƙayatar da shi a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a birnin tehran sun je wani hubbare da ke kudancin birnin tehran inda ya ga yanayin gini da ake yi a masallatai da kuma wuraren ziyara a iran wanda hakan ya zama abin kayatarwa a wajensa sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id to ma mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. نگاه می کنی کی کنا دوبا الان ینزو نماز سله آن شروع می شود انا پرتا من نگاه می کنم Ni ina duba. Ce. Me. Oyene. Oh, Madubi. Ziba. Mai kyau. Ziba'i. Kyau. اینها hastand. Sune suke. آینه کاری ایکن مدوبی بسیار دیوا کوچک کرمی میگوییم منا چوا چگونه یا یا آنها چسبانده اند سو سکلیکا به هم هده دجونا کار ایکی سخت می وحلا هنرمند می پساها هنرمندان مسو پساها ایرانی نه ایران با دقت دلوره آنها می چسبانند سو سنا لیک هنر fasaha Kadimi. daɗaɗɗe masjid masallaci masjid ha masallatai ziyaratgah wurin ziyara ko hubbare آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا آنها می پوشانند سو سنا سکاوا دیوار بنگو تمام دکا آره ای ما میبینیم مو منگنن روشن می هسکی نورانی می هسکی او می شود شی یه نکسن چیوه همین طور است haka yake عجله کن yi sauri da labar da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar yadda ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id inda muhammad bayan sun shiga wurin ziyara a kudancin tehran ya tsaya yana diddiba wasu abubuwa sai sa'id yake tambayarsa به چه ga می الان نماز شروع می شود. به این دیوار نگاه می کنم. چه آینه های زیبایی اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند؟ خیلی کار سختی است آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند. این یک هنر قدیمی است. بله، این هنر قدیمی ایرانی ها است. آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند. آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری میبینیم آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند همینطور است عجله کن نماز شروع می تو مدلا تو yanzu kuma sai اگر gyara zama domin jin wannan tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farsanci tsakanin Muhammad da Sa'id tare da fasarta a cikin harshen Hausa. به چه نگاه می کنی؟ الان نماز شروع می شود. می کلو ینزو زا افار سله به این دیوار نگاه می کنم چه آینه های زیبایی اینا دیبا wannan waɗanne irin madubai ne haka masu kyau اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم waɗannan مدوبه کنن مو من از شما وانم پساهر ایکم مدوبی. چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند؟ خیلی کار سختی است. تی ایا سکلیک هر اندام مدوبی کننده ایکی نی می مترکره. آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند ای wannan aikin masu fasahar iraniyawa ne su suna liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna tare da lura sosai این یک هنر قدیمی است. ونن وتا داددیر فساهر ایرانیاوا چه؟ بله این هنر قدیمی ایرانی ها است. آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند. ای ونن داددیر فساهر ایرانیاوا چه؟ su suna ƙawata masallatai da wuraren ziyara da aikin madubi. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند؟ سنا سکا قنان مدوبه اکن دکن بنگای آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری می بینیم ای za mu iya ganin aikin madibi a wurare da dama na ziyara. آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند. aikin madibi yana haskaka wuri sosai. همینطور است. عجله کن. نماز شروع می شود. haka yake yi sauri za a fara sallah To madalla, to jama'a masu ware da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau. To amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a faifai ne Abdullahi Salihu Katsina da na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau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 to shakka babu zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi a wannan asabar a najeriya na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali matuka kwanaki kaɗan bayan zaben shugaban ƙasar da jam'iyyar apc mai mulki ta lashe duk da yake jam'iyyun hamayya sun yi fatali da sakamakon zaben hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla yayin da ake guranda da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi a wannan asabar a najeriya 'yan takarar kujerar gwamna 837 ne ke fafatawa a zaben da za a gudanar a jihohi 28 daga cikin 36 sannan akwai 'yan takara 10,240 da za su fafata wajen neman lashe kujerun 'yan majalisar dokoki 993 a mazaɓu 1,021 da ake da su a faɗin ƙasar. daga cikin jihohi 28 da za a gudanar da zaben gwamnoni bakwai sun kammala wa'adinsu na biyu a jihohi irin su taraba da benue da enugu da ebonyi da abia da cross river da delta da akwa ibon da rivers da kebbi da sokoto da kaduna da katsina da kano da jigawa da plateau da kuma neja yayin da a ragowar jihohi 11 da suka hada da lagos da ogun da oyo da kwara da zamfara da gombe da nasarawa da yobe da barno da adamawa da kuma habauci gwamnonin ne ke neman yin tazarce a cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya wato inec jihohi takwas da ba za a gudanar da zaben gwamnoni a cikinsu ba sun hada da anambra da bayelsa da edo da ekiti da imo da kogi da ondo da kuma osun to sai dai gabanin isowar ranar zaben an samu rahotanni rikice-rikice musamman a jihohin da gwamnoninsu ke neman tazarce zaben gwamna a jihar kaduna da plateau da kuma taraba na daukar hankali ta da wasu magoya bayan 'yan takarar ke amfani da kalaman nuna bambancin addini wajen sukar juna a jihohin Legas da Zamfara da Oyo da kuma Ogun da Bauchi da kuma Nasarawa gwamnonin su na fuskantar babbar barazana daga bangaren 'yan adawa waɗanda ke neman raba su da kujerunsu. Jihar Kano wacce ake kallo a matsayin cibiyar siyasar arewacin Najeriya jam'iyyar APC da ke mulkinta ita ce ke fuskantar babbar barazana daga bangaren jam'iyyar nnpp ganin yadda ta lashe kujerun sanatoci biyu daga cikin uku da ake da su a jihar To domin tattauna wannan batun shirin yaya da zango a arewa maso gabashin Najeriya inda kuma muke tare da Mu'azu Umar Hardawa dan jarida na kungiyar haɗakar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Bauchi inda na fara da tambayarsa halin da ake ciki game da zaben a wannan yankin ga dai yadda hirar mu ta kasance. Salamu alaikum gaskiya halin da ake ciki zaɓe an ci gaba da gudanar da zaɓe sai ko kasancewar an ɗan samu 'yan matsaloli musamman na fitar kayan zaɓe da malaman zaɓe zuwa wurin zaɓe shine aka ɗan samu ɗan jikiri, kuma hakan ina ga bai rasa nasaba da karancin kuɗi a hannun jama'a ba da kuma ita kanta hukumar zaɓe kasan dole akwai abubuwan da in za a ɗebi kayan zaɓen ba za ta iya wadatar da abin hawa da za a ibi mutane a sassoka kasu lunguna ba to ɗan kuɗin da ake bayarwa ma jama'a su hawa abin hawa shi ma ya ɗan yi karanci lamarin da ya haifar da in ana barwa za ka ga kuɗin ya yanke sai kuma a sayar da 'yan dabarbarin da za a yi a nemo sannan a ba su su nemi masu babura a shiga lunguna sa'an nan kuma sai kamar ita ɗan na'urar nan ta bibas wancan karan an samu matsala amma ba wannan karan da sauki saboda ma'aikatan sun fahimci aiki da ita fiye da zaben shugaban ƙasa yayin da kuma ake gudanar da zaɓuɓɓukan ya fara ne daga kamar misali karfe goma yawanci duk wuraren da aka fara gudanar da zaɓuɓɓukan. Ah, da yake eh, shi wannan zaben na gwamnoni yana daga cikin zaben da ake gina da muhimmanci ga najeriya shin kamar ya yanayin fitowar jama'a a nan yankin da kuke eh mutane sun fito sosai ka kamar ni na fara daga cikin garin bauchi na taho karamar hukumar ganjuwa na tafi zuwa karamar hukumar eh, ningi yanzu ina nan karamar hukumar warji kafin kuma za mu koma mu karkare a toro da bauchi gaskiya mutane duk inda muka zo sun fito musamman ma mata sun fito sosai wannan zaben ba kamar wancan zaben ba sai ko ka san akwai hankali dole ya tafi kan jama'a musamman matasa game da zaman lafiya saboda akwai masu takara guda uku ne manya akwai na jama'iyyar nnpp sanata hallul dauda jika wanda sanata mai ci ne wato jama'iyyar nan da ake kira mai kwando da kamarmari sai kuma shi air marshal abubakar sadiq na jama'iyyar eh, apc wanda shi ma jama'iyya ce wacce take da karfi sa'an nan kuma akwai eh, shi sanata bala muhammad abdulkadir gwamnati mai ci kenan a jihar bauchi na jam'iyyar pdp to kusan kowa yana da karfi kuma yana da magoya ba musamman matasa gaskiya an jibge jami'an tsaro na soja da 'yan sanda domin sanya ido a kansu don ganin ba a samu hatsaniya ba. Eh, to kamar ya batun amfani da kuɗi wajen neman ƙuri'a yake a wannan yankin duba da cewa a zaben shugaban kasa da ya gabata an ga kaman tasirin rashin kuɗi haka ga jama'a kamar an ce ya yi tasiri a wurin zaben ya yake a wannan zaben na gwamnoni haka eh, wannan zaben ma gaskiya amfani da kuɗi ana yin amfani da kuɗin amma kuma bai babu kuɗin sosai a hannun su kansu 'yan siyasa yawanci dama an fi amfani da kamar kayayyakin abinci don ko a yau ma na ga wani fito da matasan suka kasa a cikin garin bauchi suna kwasan kayan abincin da ba a raba ba amfani da kuɗi a siyasar najeriya abu ne wanda ba za ka taɓa ka iya kawar da shi ba duk tsananin da za ka haifar kuwa zai yi wahala ka haifar ka samar da matsala ta rashin bayar da kuɗi kuɗi yana taka muhimmiyar rawa a siyasar najeriya kuma koda a wannan din ma akwai yadda muka ga ana ɗan bayarwa gefe-gefe amma dai ba kamar a shekarun baya ba. Mm, to ya kamar tsari daga hukumar zaɓe ta INEC za a iya cewa kamar an yi la'akari da irin matsalolin da aka fuskanta a zaben shugaban ƙasa da ya gudana wanda aka yi ta korafa korafa haka musamman game da batun kayayyakin zaɓe da kuma ita wannan na'urar ta bibas. Eh, eh gaskiya hukumar zaɓe ta yi kokari don kusancin da aka shiga makon na ake ta raba kayayyaki muhimmai zuwa dukkan mazabin da ake ganin za a gudanar da zaɓe sa'annan kuma shi dai abubuwan da ta samu don ba za a rasa ɗan matsala nan cin ba amma a yanayi irin na najeriya da ke da wurare da dama wasu a lunguna sa'annan ga yawan jama'a ga kuma bukatu na mutane za a iya cewa hukumar zaɓe ta yi ƙoƙari kuma su ma kansu 'yan siyasa ɗin suna bayyana cewa lalle suna ganin kokarin hukumar zaben yanzu dai sai dai idan an gama kada guri'a nan ne kuma za a ga ba a san tuwo ba sai niyya ta kare za a ga irin yarda da su 'yan siyasa za su yi da zaben da kuma su jama'a yadda za a iya cewa lalle alkalancin da aka yi kan zaben an gamsu da shi don musamman ma yanzu a wasu jihohin akwai yadda an sami 'yan kashe-kashen masu satan akwati da sauransu musamman kudancin Najeriya. To a nan yankin da kuke dai al'amuran kamar ba kai ga irin wannan fashe-fashe haka da faɗace-faɗace ba. A mu nan gaskiya da muke ɗan a nan garin kafin madaci ne ma da ke karamar hukumar Ganjuwa. A nan maza ta kofa fada ɗin nan za a ga kamar za a yi tunzuri saboda shi kansa sanata aliru dauda jika wuri ne wanda yake garin su ne kuma shi dan takarar gwamna ne kuma yana da karfi a wasu sassa na jihar bauchi shi ma inda za ka ga kamar za a yi dan hayaniya da hargowa amma kuma sai ka ga da yake akwai jami'an tsaro a yalwace sai ka ga an dai sha kan al'amarin. To uh, madalla game da batun cewa kamar ma'aikatan INEC a Bauchi sun yi zanga-zanga kan rashin biyan su kuɗin alawus ya kai wani karin bayani ne za mu samu. ma'aikatan INEC ma'aikata ne na wucin gadi da ake ɗauka domin yin wannan zaɓe ɗin. Su ne kama a nan kafin ma da ake gaskiya wasu sun nuna rashin gamsuwa irin kana zaune kana layi za a fara ba da kuɗi an fara ba da kuɗin da za ka ɗauki mashin ka tafi aikin zaɓe to kuɗin ya yanke a kanka ko a kan wani. Wasu kuma ba su da haƙurin jira su ga menene zai faru a je a nemo kuɗin a zo a ci gaba da bayarwa to shine wasu suka dan nuna dan tiziri wannan a gaban mu ma aka yi a wani sassa na nan jihar Bauchin kamar misali garin kafin madaki a nan central primary school ta kafin madaki to a nan ne suka dan nuna wannan tizirin da kuma wasu sassa musamman kasan ita ma alkaliri wuri ne da gwamnan jihar Bauchi yake takara sa'annan kuma wuri ne da shi ma siyasar su wani lokaci ba ta da daɗi akwai hayaniya kuma ko lokacin kamfen ma an samu matsala har an kashe sa'annan a misau ma haka toro nan ma haka amma dai wannan lokacin da har yanzu rubutannin da muke samu daga abokan aikinmu da suke wasu sassa har yanzu dai tukuna ba mu je dai an kashe ko a launata ba. Mm, to kamar su ƙananan ma'aikatan na sun dai koma bakin aikin su. eh To ya yi tun da aka yi dama da aka riga aka yaya ta ta social media da sauransu to muka je muka tsaya a wurin a nan santar firamare school ta garin kafin ma da ake a karamar hukumar ganjuwa to ba mu daidai ba sai muka ga ana ta fita da su ana ta sama musu abubuwan hawa suna tafiya abin da ya kamata a ce inec da ta yi yadda ake ɗaukar hayan motocin da za a kai kaya nesa to ya kamata sai a ɗauki hayan babura ma waɗanda su kuma za su shigar da kayayyaki zuwa ƙauyuka tunda ƙauyuka ne masu wahala to da shi ne zai rage irin wannan eh, ɓacin ran. Mm, to da yake kamar eh, alhaji hardawa ko kuna tattaunawa haka da jama'a kamar me suke da fatan su me fatan su game da wannan zaben na gwamnoni kuma da fatan suke da shi haka mafi yawa abinda suke so kamar ah, a yi masu ne. su 'yan siyasa da su jama'a kurun kowa yanzu gaba daya yawanci dai mutane ba su da tabbas kan kowa kawai za ka ga an koma ne kawai ana ta addu'an kowa Allah dai ya bayar da wanda zai ji kai mutane wanda zai tausaya a samu ci gaba a kuma samu gudanar da siyasa wacce jama'a za su amfana da ita musamman ganin talakawa suna shan wahala sa'an nan matasa suna nan kara zube babu aikin yi bayan haka ga wanda suka bar aiki suna nan lata addin su ma ba a biya su hakokinsu ba yayin da abinci ya yi tsada kayan rayuwa ya yi tsada masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin shi bakon namu Mu'azu Umar Hardawa ɗan jarida a haɗakar ƙungiyar ɗan jarida ta Najeriya reshen jihar Bauchi. A nan ne Hassan Barka da shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin tare amin yake cewa mu yi ni lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.